Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan mako za ta yi muhawara a game da wani kudurin doka kan yadda wato abubuwan da sojojin Amurka za su iya kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya fara wata ziyarar aiki a kasashen larabawa. Sannan kuma fada wani wata tawagar vatican za ta gana da shugaban amurka joe biden a white house domin wanzar da zaman lafiya a ukraine to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani zama da shugabannin gudanarwa na jam'iyyar apc suka yi a jiya litinin sun nada sanata abubakar kyari a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar bayan da sanata abdullahi adamu ya yi murabus ko da yake wasu 'yan jam'iyyar sun fara cewa ya kamata mukamin ya koma arewa ta tsakiya kujerar na arewa ta tsakiya ce kuma arewa ta tsakiya mu da a shugabanninmu gabaki daya za mu kira mitin na 'yan gaggawa mu ga yadda za a yi a kawo wanda zai cika gurbin wannan kujerar don jam'iyya ta yi tafiya daidai da kudirin shugaban kasa to za ku ji karin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa a yayin da 'yan kungiyar maɗigo da luwaɗi a wasu ƙasashen duniya ke gudanar da gangamin nema a amince da su, su ko wasu jama'ar gane kira suke yi ga gwamnatin ƙasar da ta gaggauta aiwatar da dokar takawa 'yan luwaɗi birki wadda ke gaban majalisar dokokin ƙasar yanzu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. An sauraro da fatan an sha ruwa an wayi gari lafiya ga labaran duniya Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan mako za ta yi muhawara game da wani kudurin doka kan kashe kuɗi da zai tasiri kan irin abubuwan da sojojin Amurka za su kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. tuni 'yan democrats da republicans suka kara a majalisar wakilai kan yawan kuɗin da ya dace doka ta amince wajen tallafawa ukraine dokokin inganta rayuwar mutane a wuraren aiki da batun zubar da ciki a ranar juma'a ne majalisar wakilan ta amurka ta mai rinjayen 'yan republicans ta tabbatar da wata dokar da ta amince da kashe dala biliyan 874.2 kan harkokin kan harkokin da kuri'u 219 da kuma 210 kevin mccarthy shugaban majalisar ya ce bangaren fasahar kimiyyar zamani mai mahimmanci ga ci gaban kasar nan da kuma tabbatar da 'yancin kai a fadin duniya yayin da china da rasha suke dada bunƙasa a fannin zai samu kaso mai girma da ba a taba gani ba yunkurin 'yan republicans su biyar don ganin an kawo ƙarshen baiwa ukraine tallafi a baya ya ci tura mafi akasarin 'yan republican sun jefa kuri'a tare da 'yan democrat na ganin cewa an samar wa ukraine tallafin dala miliyan 300 amma kuma masu wato masu ra'ayin mazan jiya sun cimma wasu nasarori a kan gwamnatin biden sakewa ma'aikatar wato ronnie jackson wato dan jam'iyyar republicans ronnie jackson da yake bayani ya ce ana sakewa ma'aikatar tsaro kudaden al'umma ne da zimmar gudanar da ayyukan da za su tabbatar da tsaron ƙasa ba don su yi amfani da shi wajen tallafawa manufar gwamnatin biden cimma mummunar aƙidarta na ƙudurin amincewa da zubar da ciki ba 'yan republican sun ce bai kamata a ce an amince wa jami'ai masu sanya kaki zubar da ciki ba ƙarƙashin inshorar lafiya ba kana bai kamata pentagon ta jagoranci nema wa mutane masu sauya jinsi tallafin gwamnati wajen cimma wannan manufa tasu ba hakim jeffries jigo ne a jam'iyyar democrats kuma dan majalisar wakilai ya ce abin takaici ne yadda wasu 'yan jam'iyyar republican suka yi kane-kane kan da kudurin dokar da ke da mahimmanci ga tsaron mu sannan suka mai da shi wani makami da suke yin kurin amfani da shi suna tilasta wa al'ummar amurka bin tsatsauran ra'ayinsu. su Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aikin da za ta kai shi kasashen yankin Farisa uku da zumbar bunƙasa tattalin arzikin kasar ta hanyar inganta cinikayya da zuba jari. Erdogan ya isa jidda babban birnin kasar Saudi Arabia a jiya Litinin inda ya samu rakiyar wasu 'yan kasuwa 200. ziyarar wuni ukun yana zuwa ne a daidai lokacin da turkawa suke fuskantar karin farashin mai da haraji wanda ministan kudin kasar ya ce karin ya zama wajibi don dawo da tsarin kashe kuɗi kana a rage hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 38 cikin 100 fadar white house da vatican sun yi wata sanarwa a jiya litinin wanda ke cewa manzannin zaman lafiyar da papa roma francis ya aike amurka za su gana da shugaban kasar joe biden a cikin wannan makon a washington wani yunkurin papa roma francis na wanzar da zaman lafiya a ukraine da ake kira holy see ziyarar ta cardinal mateo zufi a yau talata zuwa gobe laraba ta biyo bayan wata ziyarar da ya kai moscow bayan da ya yada zango a kiev inda ya gana da shugaba volodymyr zelensky biden zai gana da zufi gobe laraba inda za su tattauna irin wahalar da rasha ta haifar da mummunar yakin ta a ukraine madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ta ce san babu wanda ya tilasta wa Sanata Abdullahi Adamu ya yi murabus daga shugabancin jam'iyyar. APC ta bayyana hakan ne bayan taron shugabannin gudanarwa na jam'iyyar wanda ya dora mataimakin shugaban jam'iyyar Abubakar Kyari a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar a yanzu. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. sanata abdullahi adamu ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar apc na ƙasa sanata abubakar kyari ya maye gurbinsa a matsayin shugaba na riko har sai lokacin da jam'iyya kuma ta yanke shawarar mataki na gaba da za a ɗauka. daraktan labarun apc bala ibrahim dan kwamitin gudanarwa na apc da tuwali kumo ya ce abin da ya faru na bisa dokokin jam'iyyar kuma ba a samu wata hatsaniya ba gaskiya ne abdullahi adamu ya ajiye aiki kuma ba wanda ya tilasta shi shi a ƙashin kansa a matsayinsa na dattijo ya ce ya ajiye aiki kuma ya yi godiya tunda Allah ya sa jam'iyya ta yi nasara ƙarƙashinsa wanda kowa yana yaba masa kuma yana yi wa jam'iyya fatan alkhairi yana yi wa sabon shugaban ƙasa fatan alkhairi a habu kyari daga borno shine mataimakinsa yanzu shine acting national chairman kuma sakatare ma ya ajiye aikinsa kuma shi ma mataimakinsa ya karbi gurbinsa na riko kuma wannan abu mun yi shi bisa ci gaban jam'iyya ba ku wani abu maganan ce magoya ba ko wani abu duk bai taso ba sanata abdullahi adamu wanda ya hau mukamin bisa mara bayan tsohon shugaba buhari na da matsayin baya fargabar duk wata barazana ko kalubalen siyasa wanda ya takara da Abdullahi Adamu a neman shugabancin jam'iyyar mafi zama matashi Muhammad Etsu ya ce mukamin ya kamata ya koma arewa ta tsakiya kasancewar Abdullahi Adamu daga yankin yake. Kujerar na arewa ta tsakiya ce, kuma arewa ta tsakiya mu da shugabanninmu ga baki ɗaya za mu kira mitin na 'yan gaggawa mu ga yadda za a yi a kira a kawo wanda zai cika gurbin wannan kujerar don jam'iyya ta yi tafiya daidai da kudirin shugaban kasa president ahmed bola tinubu kan kudirinsa na gyara najeriya hakika masana siyasa sun dade suna hango ba za a samu jituwa tsakanin sanata abdullahi adamu da shugaba tinubu ba bisa hannun riga da suka yi gabanin zaben fidda gwani na dan takarar jam'iyyar inda aka ga lokacin tamkar abdullahi adamu na mara baya ga tsohon shugaban majalisar dattawa ne ahmad lawan ya samu tikitin nasiru adamu eli kaya amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi sukar matakin Rasha na janyewa daga wata yarjejeniya na tsawon akalla shekara ɗaya wanda ya baiwa Ukraine dama ta yi safarar hatsi tashoshin ukraine wanda suke wucewa ta gaban jiragen yakin rasha akan bahar aswad mai magana da yawon kremlin dmitry peskov ya shaida wa manema labarai cewa abin takaici ne da ba a kai ga cimma wani sashe na yarjejeniyar daga bangaren rasha ba wanda ke nufin an soke shi da zarar rasha ta kammala nata alkawarin za ta ci gaba da kaddamar da wannan yarjejeniyar ba tare da bata lokaci ba. sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce a fahimtar ta yarjejeniyar ta ƙare mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stephen jujarik ya faɗa manema labarai cewa an yi amfani da kalmar daƙilewa a wasikar ta rasha da ta rasha ta aiko ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba wanda ya halarci taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da yake bayani a game da halin da ake ciki a kasar shi a jiya litinin ya amince da cewa ana ta tafka muhawara tsakanin jakadu kan ko rasha ta janye ne ko kuma ta dakatar da ci gaba da yarjejeniyar ya shaidawa manema labarai cewa rasha akan kanta tana kaucewa yin bayani dalla-dalla dan a cikin bayananta ta ce ta janye sannan a wani wurin kuma ta ce ta dakatar kana ya kara cewa yanzu dai ba za a iya cewa ga yadda lamarin zai kasance ba a ranar lahadi ne dai jirgin karshe ya tashi daga tashar jirgin ruwa ta odessa kuma ya isa istanbul a jiya litinin A ƙarshe Isra'ila ta ce ta yi na'am da samun ikon Morocco daga yammacin Sahara ta shiga sahun ƙasar Amurka inda ƙasashen biyu ne kawai suka amince da ɓallewar daular da da ake ta kai ruwa rana a kan kasancewar ta ƙarƙashin ikon arewacin Afirka. Ministan harkokin wajen Morocco a wata sanarwar da ya fitar a jiya Litinin ya ce Sarki Muhammad na shida ya samu wasiƙar Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na amincewa da ikirarin ikon ƙasar ta Morocco. ofishin netanyahu ya tabbatar da sanarwar kana ministan harkokin wajen isra'ila eli cohen ya ce wannan zai karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu kana zai inganta kwanciyar hankalin yankin a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Jama'ar Ghana na ci gaba da yin kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta aiwatar da dokar nan ta 'yan luwaɗi da maɗigo da ta janyo cece kuce a ciki da wajen kasar suna ganin ana tafiyar hawainiya wajen aiwatar da dokar. Har yanzu dai ƙudurin dokar na gaban majalisar dokoki bayan zartar da shi shugaban ƙasa zai sanya masa hannu. wakiliyar muryar amurka hawa abdulkarim na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Jama'ar Ghana na ganin ana jinkiri wajen aiwatar da dokar kama masu luwaɗi da madigo a ƙasar. Mafi yawanci sun yi kira da gwamnati da ta yi gaggawar zantar da dokar. Tuni ne Hajiya Samira, 'yan luwaɗi, 'yan madigo, kama su da za a yi nan. Don Allah, don annabi, shugabannin mu manyan mu su duba su gaggauta shi tsakanin yau da gobe a zantar da wannan hukunci ya shiga tun ba zo an ja mana kafa baya ba. Su yi hankuri saboda Allah. Fitintunun ga da muke gani su ne sanadi. Kumshiyar Muhammad Mafu dokoki indoni ne yanzu yanzu nan ma ya kamata a aiwatar da wannan doka sabili da in ka duba mu mutanen ghana duk addinan da ke cikin ghana nan su yi tir da wannan abu yan Madugo da yan luwaɗi. liwaɗi. sunana jami'a yan maɗigon nan saboda allah da annabi yan palimantin na roƙon su saboda allah su yi abin nan da gaggawa kasu ba ta lokaci balle kuma wani magana kuma zai shigo ciki daga baya saboda allah da annabi su muna shi da gaggawa. Olabu Muntaka Mubarak mai wakiltar mazaɓar Asawasi kuma tsohon shugaban masu ladabtarwa a majalisar dokoki dokokin Ghana ya ce an kai bangare na biyu wajen aiwatar da dokar. Wani doka da doki mataki yana tafiya kafa fudu ne. Na farko shi ne amana shi a turance first reading. Wannan sannan na biyu ne muke kira second reading. Muna kan shi the principles of the bill. To lokacin ne duk wani ra'ayi da kake da shi game da wannan kama za ka da hakkin bakin ka. To an yi wannan an kare. Sannan mu zo abin da muke kira constitution stage. Yanzu za a zo a diddige dokan nan daya bayan da layi layi. yi yanzu shi ne muke shirin yi an kare wannan sannan a zo wani abin da muke cewa ted reading ted reading nan lokacin nan kuma wani biyu da wani magana kuma game ga wannan mu mun kare shi ce wurin president ce ya sa hannu tukunna ne abin ya zama doka so shi in ka duba tafiya a kafin fudun kusan yanzu mun yi biyu mun kare sauran biyu ya kara da cewa ya karanta aya a majalisar yayin da ake shigar da dokar inda yake cewa duk musulmi ba zai yi jayayya da abin da alkur'ani ya kawo ba kamar yadda dai da ake yin sakayar din ne da kai rana na fadi a bawa parliament mu ranar na da aya suratun nisa da zuwa aya goma sha shida magana da Allah ya yi da Allah ya yi da wayanda ke irin wanga abu kuma muka ce mu musulmai abin da aka ce Allah ya ce ba mu da amma dai ko ya ba iya kaza tun da Allah ya ce magana ya share ban ga wani musulmi da ke gidan nan ko da na sani yake ga kamar a amma dai mu dai muna nan dai tun da Allah ya tar da abin mu ba za mu yi mara da abin ba ba shi dai mu mara baya yadda za a yi a tabbatar ba ka ya kai irin wayannan abu a bayyane mu talakawa ne domin ba mu da doktoci da nesosi da hospital da za su su tsuliki wanda ababa da ke tafiya da shi da irin cututtuka da yake da mutane in jin zai taru ga wahalan da muke na muke fama da duban yara duban daunannu duban tsofaffi hospital mu gaskiya zai zama mana kalubala. I want to give opportunity those who are against to speak. Muryar kakakin majalisar dokokin Ghana Abun Sumana Kingsford Babin kenan. kenan yayin da yake baiwa mambobin majalisar dokokin damar bayyana ra'ayinsu kan cewa ko akwai wanda bai yi ra'ayi da kama 'yan madigo da luwadi a kasar ba inda ya ce duk mamba na majalisar da ya ki yadda da shigar da wannan karar da honorable andy apia kube ya gabatar na cewa dukkan mambobi 275 na majalisar dokokin ghana suna goyon bayan aiwatar da kudirin dokar duk wanda bai yarda ba to ya tashi ya tsaya a kafafunsa in gane shi tsarin dokar dai da ake shirin aiwatarwa shine za a ɗaura duk wanda aka kama da laifin luwaɗi ko madigo na zama gidan yari har tsawon shekaru goma sannan kuma shekaru uku ga duk wanda ya bayyana kansa a matsayin yana sha'awar luwaɗi ko madigo A gaida Hauwa Abdulkarim da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Babu wani gidan gwamnati na Najeriya da za ka je gaban gidan gwamnatin ka yi high rising ɗin da ya fi kowanne gini a gudan wannan kawo ka liko ko ina babu duk duniya ba a yi towa ta france ta paris da take da tarihi ba a gaban gidan gwamnati take ba towa ta washington da take a gaban washington tsakaninta da gidan gwamnati ya kai kusan kilomita daya ba a yi alaji kwari duk yaran da suka kawo ba su biya kashi talatin cikin ɗari ba wannan gandujan dai da ba sa so Allah ike sansa shine ya biya da kashi saba'in da wani abu cikin ɗari na 'yan makarantar da suka kai. Honorable bayan zan sai rushe rushe na. Eh. Wai dama ba ku da wata ajanda ne kan Ajandu kai. A ajanda dama. Barkaji barkaji. Yanzu iyaka mutanen kan. Shi ne kawai ajandar su. Jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. shin me ainihin manufar sabon gwamnan jihar kano abba gida gida na rusa shataletalen nan na gwamnati da ke kano shin tsakanin kwankwaso da abba gida gida wane ne gwamnan kano wanda yake ba da umarnin a rusa na abubuwa da ake rusa a can kano kuma da kwankwaso da ganduje wa ya fi bata tarbiyyar matasan wannan jiha ta kanawa ba da bayan wannan shin sabuwar gwamnati na npp tana da wani ajandar da ta zo da ita bayan rushe-rushen gine-gine duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu taba a cikin shirin yau na wannan safiya amma kafin sannan bari mu ji wasu ra'ayoyi na kanawa game da abin da ke faruwa gare su sunana Usaini aimani shinshi to a bisa wannan abu da mai girma gwamna zaɓaɓɓe afirka birnin shirin dama abu ne wanda ya ɗau alkawarin ya kankan cewa in allah ya bashi shi nasara zai kwato wa al'ummar jihar kano inda aka yi gine-gine ba bisa ƙa'ida ba kuma gashi yana cika wannan alkawari ne dama kuma ana so a ce ya kasance mutum in yi alkawari ya cika a gaishe ku, to bari mu sake marhaban lale ga bakinmu wato Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NNPP mai mulkin Kano a yanzu da kuma Ibrahim Zakari Sarina babban sakataren jam'iyyar adawa ta APC a can Kano din wanda kuma su ne za ci gaba da muhawarar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya shirya mana akan abubuwan da ke fara tun bayan da wannan sabuwar gwamnati ta Kano ta abba gida-gida ta zo kan karaga. Ina makomar mutanen Kano da mutanen da suka zo suka yi investment suka saka jari a Kano duk da kun ce ga matsalar da ta sa ku rusa musu kadarori menene makomar su idan mutum yana da legal abuwa legal abuwa we look at it legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kamar da ga waka hmm. akwai ka'ida na ya ake ba da fili akan dole shi gwamnan ya tattara komai shi ne commercial land shi ne commercial komai da komai ko shi bane shi ko hela ne ko idan idan idan idan idan idan idan idan idan idan idan da kuka yi wannan eh, tsage-tsage da kuka yi eh, eh. dama ba ku bawa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati ya wato wannan abun ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafaɗin magana wawa ne majinta ba wawa ba ne Ba da za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna a ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kenan gobe ba wanda zai zo ya investin a Kano domin ya san wata gwamnatin ta zo ita ma in dai ba ta tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kawai ta sa bulldozer kawai ta rushe saboda ba ita ce ta to gashi suna cewa duk mai takarda sahihiya ya kai ba gaskiya ai ba su ma sani ba domin sun tsaya ma sun bincika ne tukunna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi mm. ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko kamfani ah, zai haka kawai ko ya zo ya kama gida da to inda takarda tsakani da Allah da idan da takarda me ta kamata su sai su zo su tsaya su ce ku ku kawo takardun ku amma ba wai ku ce wai wani mutum wai gura gwamnati no no no ku Allah da tsaya da man da tsaya da man da takarda da ba da takarda ka zo mu kaida da ka zo magana kaida bari mu magana kaida ai ai akwai takarda kaida akwai kaidoji da ta bada kwangila ko ta samun benefit kuma ko wanne ne ma ya markadin ya markaji ya markaji kun goyen nan ka'idoji kun duba takardun kun gani ka gama ka gama ka gama amma ka ci ka gama ta bakin da gutan galdan abin da ke zo ga maka shine yanzu idan ka zo ka bada fili kana gauna kana gauna ai akwai ka'idoji ya cancanta mutumin da yake chief executive chief executive na state ya zauna a gudu wani kamfani bayan ɗaurin rantsuwa mun san kamfanin da aka baka dola mun san shi mun san kosa idan ta tsin to mun san su muna da takardun mu mun san alakar su da gandu ta jini mun san ta ko ma menene mun san su a abin da ake so a nuna mata bari mu faɗa abin da ake so a nuna mata ka san faɗa mun san waye mai kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye mai kamfanin ba ku bincike ba sai da ta burka sai da kamfanin waye mai kamfanin lamashi lamashi lamashi md din da sarkin ganduje the same company ya gaban prime lamashi da same company aka ba aka ba filin shahuci da same company aka ba eh, eh, amma a hukumance eh. mm. idan ya an bi ka'ida me laifi misali ai the first abu da za a yi shine duk mutumin da aka ba executive position a state the first ka'ida ta kodin kwandal shine resign daga duk wani kamfani da ke cikin to me yasa tun da kun gano wannan takardu eh. tun da kun gano wannan takardu hmm. wai me yasa kuke tsare tsarin shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje hmm. ku hukunta shi masa tun da misali to me me me ai ga abu ne faru ina zuwa abinda masana shari'a suke cewa eh. ba ku biya compensation ba kuma ku je ku hukunta wanda yayi amma ina ma makomar mutanen da suka saka jari wannan kamfanin da ya wannan ai is illegal a can kana maganar legality a can kuna illegality wai legality ba to ai kuna yi oh, ai ka faɗa ka ce land act barkaji mamu kamata idan Allah ba wannan daki don Allah do Allah ka ce land act ta ba gwamna power na yi <coughs> confiscating ko ya overriding ko ya ta siga a siga na ke bi ba wata sika ka tabbin a magana nan yango eh. akwai gurin gwamnati eh. akwai fili na mutane aka kiba kamar na gidan Amina Bisalam kamar gidan Abba gida gida na Dawaki Road ko ina ka amma dai wannan akwai gadin gadin eh. aka faɗa aka wannan gidan Abba to shi ne na sane na shi ne wannan sane ita miyan kwam ita miyan na shi wancan eh, gidan konkoso nasa ne na karan kansa wanne wanne eh, wanne wanda yake ciki yanzu Wanne ga tabbata na gwamnati ah, kwarai kwa ah, to abu na ga ga ga ga ga ga wannan mun so ka tambaya abin da ke son tambaye ka hmm. suna cewa aka takardu magana da ake shi ne ku dama ba da fulwatan nan da aka ce da sauran gine-gine da hukuma ce ta yi hmm. ba a bi ka'idodi ba tun daga hukumomi na gwamnati misali da aka kafa hususan don su dinga kula da irin waɗannan abubuwa? To ai wato Mahmud ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ce ku ina takardunku ya aka kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa ɗaukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa dolen dole sai an bi gaskiya sai an bi ka'ida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa. Honorable eh, Haruna Dogo. Ai wannan dole dole ku shafa da. Eh, eh, ku ya dole dole ma ku ko misali za ku ci ba za a ban ba. Dole ah, dole ku ne ba. Duk wanda za mu tsaya da duk wanda mu zamu su. Ai wannan barazanar bari mu ci gaba ah, bari mu ci gaba zan maka tambaya da Allah. Kafin an baka bir su yusuf ya zo da wannan salo na rushe-rushe mm. an koka da rushe-rushen da yan a kaduna mm. menene za ka iya cewa alaƙa ko bambanci rushe-rushen da kuke da irin yanzu da aka yi da kaduna mutanen kaduna gaji ka tambaye su muna ko ko ciki da aka yi kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zala misali shi yana cewa ba a yi bincike ba a kira ba ni to ina ko bincike aka ji mana da Allah ya to she ko ya da Allah kaji a sati biyu mutanen Kano ya da Allah kaji wannan ya kaji da ya ni na ga ganduje ni na ga ganduje a eh, eh. cikin kwari yana ce a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi wannan bincike gamna ce ya ya ce a a shi sa kuma ina zuwa ma da ba menene bambancin naku namu namu namu reclamation reclamation ne namu ka reclamation ko mm, ah, idan ka je kan teku eh. idan ana so a zo da kasa gurin ana dauko wani inji ya dawo da yashe zuwa shi ana ce da wannan abu reclamation reclamation muke ba sai yiwu a Kano garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kama da shi da kowanne ko daga da kake masallacin idi a zai da za ka ka akwai masallaci da garin su hamsin amma wannan gurin a zo a ɗiba da san kai a bayar sanin mu bar wani abu ma wallahi ba za mu yi ba sai mun dawowa da masallacin idi darajarsa duk wata makaranta da aka ɗiba don mugunta aka sayarwa da waɗansu don san rai duk da cewar population ɗin kano yana tashin goron zabi yanzu ya ba 20 million kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan na rufe. kwarai kuwa amma ana kokawa da wallahi duk school wallahi duk school aka ma'ana ba za ku ji da ba ko ba kuma a to ai cewa wannan abubuwan da kuke kanku kuke wa barna kanku kuke wa kanawa kuke cuta alƙawari muka yi mu da Allah cewa we will to ina son tabbatar maka ga ka'ida ga ka'ida ana ji ko ga ka'ida in dai kai alƙawari za ka yi abu wanda ba na arziki ba ina son tabbatar maka wallahi ba na arziki ba ga ka'ida a addinin musulunci to kada ka yi idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga ka'ida da wannan ba sako ai wannan ya ai sabo to shigar yanzu yanzu kai abu sabo kato ma kuwa yanzu kai yanzu hana mutane Ibrahim kun hana mutane kasuwanci kun kashe mutane Ibrahim kun sa mutane su zama barayi Ibrahim a'a ka ni da Allah da Allah ya kamata ku yi sai ku ga yawo mutane cewa ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi za ga abin da za ku yi mutane shekara nan zan ku yi a bayan kun ga kun karya mutane shekara nan ana yi kasuwanci a wannan gurin shekara nan ana yi kasuwanci you rule for eight years ina zuwa and the people of Kano rejected you <laughs> ai sun ce wannan abin da sai ku jara. ai sai ku gyara sai ku jara. wallahi a yau da za a yi zaɓe ko da kun sha mamaki. Bari magana bari bari ne magana. Rabin ƙuri'ar da kuka samu ba. Bari ne magana bari da ta gaskiya. Oke to ka da mutum zaɓe kenan. A shi ne nace da ta gaskiya. Ka da mutum zaɓe kenan. Ai zaɓe da ake da kai. Ai zaɓe da ake da election 2019. To a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana cewa za mu yi kokarin mu ansa waɗannan tambayoyi. Shin mutanen da suka yi asaran gine-ginensu da shagunansu da sauran abubuwa da gidaje za a biya su diya? yaushe za a biya su diyar a tsakanin kwankwasa da ganduje wanne ne cikin su yake kan babban kwamitin zartaswa na wasu kamfuna masu zaman kansu da ake baiwa kwangiloli da filaye a kano kuma sannan me bambancin roshin-roshin da abba gida-gida yake a kano da wanda nasiru el rufa'i ya yi a kaduna kafin ya sauka duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba in allah kai mu rana wa yanzu ka muna godiya ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da kuma bakin nasa alhaji umar haruna doguwa da kuma alhaji ibrahim zakari sarina a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington ku lafiya madalla a gaida aliyu mustapha sokoto To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da dadi balawai wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniya mu mr jona ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya